alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da ansa tare da naku, Nasiru Sani. Shirin tambaya da ansa shiri ne da ke zuwa muku da wasu amsoshin tambayoyin da masu sauraro suka aiko mana, kuma a kowane mako yake zuwa muku a daidai lokaci irin wannan. A yau shirin tambaya da amsa zai kawo muku takaitaccen tarihi ne na fitattun jaruman fim ɗin India domin sanin inda suka fito da kuma alaƙar da ke tsakaninsu wato Shahrukh Khan da kuma Salman Khan. Sai a kasance tare da mu a cikin shirin. To madalla, bisa al'adar shirin za mu fara ne da wannan tambayar da ke cewa, don Allah ina so a bani tarihin fitattun jaruman fim ɗin indiyan nan wato sharu khan da salman khan shin 'yan uwan juna ne na jini alakar su wannan daga ramata lagos wata mazauniyar birnin lagos a tarayyar najeriya akan wannan tambaya ce na zanta da abokiyar aiki na azima bashir aminu wacce ta fice wajen sharhi kan zamantakewar al'ummar da ke yankin asiya da kuma al'adunsu Ga yadda zantawar tamu ta kasance. tambayar da masu sauraron mu suka turo mana shine suna neman takaitaccen tarihi na salman khan da sharukan khan a tambayar sun nuna cewa suna so su ji ko su sani cewar shin salman khan da sharukan khan yan uwa ne na juna to eh, malam nasir bari mu faro da shi takaitaccen tarihin jarumi sharukan khan amma kafin nan wato babu wata alaka ta jini tsakanin sharukan da salman kan. face wannan suke amfani da shi na khan wanda galibin musulmai a kasashen shi indiya da pakistan da afghanistan sukan yi amfani da wannan suna na khan haka to galibin khan din suna da nasaba da kabilar pushtu wadda tushenta a afghanistan ke mm-hmm. amma akwai su a duka waɗannan ƙasashe uku da na faɗa to wannan tushen kabilan shine kawai haɗi tsakanin su amma dai za mu ji a cikin takaitaccen tarihin nasu kun faɗi wani abu kafin a je cikin takaitaccen tarihin eh. kin yi bayani akan wata kabila pushto eh. ah, ita kuma a afghanistan haka to wanne ne a cikin su ya fito daga afghanistan kusan kowannen su yana da alaka da afghanistan din idan mai sauraro zai bi mu a cikin takaitaccen tarihin da zamu bayar kenan yanzu to sarki eh, wato kasancewar shine babba a jerin waɗannan abokanai biyu zan ce ko kuma aminan juna haka kuma rika takwarori da suka shafe shekaru suna tafiya kafada da kafada a masana'antar ta bollywood da shi za mu fara kuma an haifi sharukan a ranar biyu ga watan nuwamban alif 1965 a birnin new delhi na india cikin ahalin musulmi da ke da sassan kabilar fashin kamar yadda na faɗa daga afghanistan ko da yake a baya-bayan nan yana ci gaba da nesanta kanshi da wannan ƙasa inda ya bayyana cewa ainihin asalin safa sun fito ne daga yankin kashmir na india da pakistan kenan wato tsirarin kabilar fush da ke zaune a wannan yankin amma dai in an bi tarihi dukkaninsu sun taso ne daga afghanistan din to mahaifin khan shine mirtaj muhammad dan gwagwarmaya gwagwarmaya da ya shiga cikin fafutukar 'yancin indiya kuma gwagwarmaya ce ta ɗauke shi daga fashirwar na zuwa new delhi daga nan ne kuma ya kafa ahalinsa a can gabanin harkokin fina-finai su dawo da sharukan mumbai suna wato sunan mahaifiyar shi sharukan latif fatima lauya ce da ke da tsatso da kashmir wadda ta fito daga ahalin musulmai baki ɗaya kuma mahaifinta fitaccen injiniya ne da ya yi aiki da turawan mulkin mallaka kuma a hannunsa ne sharukan din ɗin ya tashi girma shi yasa ya yi ƙuruciyarsa a mangalorin to shari khan ko kuma srk shi kadai ne ya fara harkar fina-finai a ahalinsa wato shi bai fito daga ahalin gidan fim ba e, ya kuma fara harkar fina-finan ne a shekarar alɗaritar haka e, sosai to ya, ya fara fina-finai a alɗaritar da tamanin da takwas da shirin gidan talabijin na kamfanin lake tandon da aka wato da aka yi wa suna da dil daria a shekarar amma sai aka samu akasi ba iya kammala fitar da shirin ba har jarumin ya fito a fim din da Raj Kumar Kapoor ya shirya mai suna Fauji a shekarar 1989 shi ma dai na gidan talabijin. <laughs> To fitaccen jarumin da aka yi wa da wanda ake yi wa lakabi da King Khan ko kuma Badshah of India ya yi fina-finai masu matsakaicin zango da ake kira mini series da dama gabanin fara haskawa a fina-finan ainihin Bollywood a 1992 mm. da fim ɗinsa na farko mai suna Diwana. To a shekarun farko-farko Khan ya gamu da turjiya inda industry ta yadda fina-finansa suka ki karbuwa a mataki na kasuwa sai dai bayan sauya salo da karbar fina-finai na soyayya kai tsaye sharukan ya rikide zuwa jarumi mafi karbuwa a tarihin masana'antar ta bollywood eh to wasu daga cikin fina-finan sharukan ko kuma srk sun kunshi diwana fim ɗinsa na farko kenan kamar yadda muka faɗa sai bazigar kana dar fim ɗin jarumin na dulwale dulhaniya lejange ko kuma ddlj na sahun fina-finan srk mafiya karbuwa kuma mafiya tasiri tasiri wanda magoya ba yake ganin baya taba tsufa fa shi wannan fim din malam nasir eh bari mu dan shakata da wakar cikin shi wannan fim kafin mu dora सा झूम लूं मैं अरे नारे नारे ना जरा सा घूम लूं मैं अरे नारे नारे ना आ तुझे चूम लूं मैं अरे नारे बाबा ना मैं चली रबा मेरे मैनो बचा जरा सा झूम लूं मैं अरे नारे नारे ना नारे नारे ना आ तुझे चूम लू मैं अरे नारे बाबा ना मैं चली बन गई बाबा रब्बा मेरे मैनू बचा to sauran fina-finan sharu kan mafiya karbuwa akwai dirtu pagahe akwai kuch kuch hota sai muhabbatai akwai kabi kushi kabi gan sai kalho naho sannan virzara akwai kabi albidana kahina sannan om shantiom da rabne banadi jodi kana china express sai happy new year sannan akwai patan da jawan a baya-bayan nan haka kasan shi mutanen mu suka fi sani kuwa eh to eh, shi patan din zaka ga a cikin fim din ma ya alakanta kan shi da ainihin kabilar tashi ta pashtun okay. eh to sharukan na sahun jarumai mafiya samun kyautuka daga cikin kyauta mafi alfahari da jarumin ya samu shine kyautar badmashiri mafi kololuwa da gwamnatin indiya ke bayarwa eh, kuma ya karbi wannan kyauta a da biyar baya ga wannan ya samu kyautuka da dama a ciki da wajen indiya walau a cikin masana'antar ko a waje eh, idan muka duba rayuwar sharukan ya yi aure a shekarar 1991 da da mai ɗakin gauri kan wadda 'yar addinin hindu ce kuma suna da yara uku da suka kunshi aryan kan da suhana khan kana abram kan. duk da kasancewar shi musulmai mai tsatsan musulmai babu sulkin wani addini a ciki sharukan na girmama dukkanin addinai ta yadda a gidansa ake addinai mabambanta eh kasan an ce yaran shi ma wato wasu daga ciki ba musulunci suke yi ba kamar yadda matar shi hindu ce kuma ya ce ba shi da matsala akan wannan din kaci malam nasiru idan muka koma ga shi takwarin sharukan din wato salman khan eh, to ainihin sunansa shine abdulrashid Salman. salim khan to ni sai yanzu na fara jin Abdulrashid daga ciki <laughs> to sunan shi Abdulrashid Salim Khan eh, kuma an haife shi ne ranar 27 ga watan Disamban 1965 a Indo da ke jihar Madhya Pradesh a India yana da shekaru 58 kenan a yanzu kasan sa'o'in juna ne shi da Sharukan din sai dai kawai wata ɗaya da ke tsakanin su eh kuma ga duk shekarun saboda dai kulawa da jiki da haka suna nan har yanzu kamar matasa musamman shi Sharukan to mahaifinsa shine Salim Khan marubuta marubucin fina-finai ne kuma daga cikin fina-finan da ya rubuta akwai shaulai wato fitaccen fim nan da kasar hausa ta sani eh haka Eh, sunan mahaifiyar shi Sushila Chirac duk da cewa sun sauya mata suna zuwa Salma Khan amma dai sunan da ta fi amfani da shi har kawo yanzu shi ne su shila kasancewar ba fata musulunta ba kamar yadda wasu suke ikirari eh, kenan Salman Khan ya fito daga tsatsan musulmi ta bangaren uba sai kuma Hindu ta bangaren uwa eh, duk da cewa dai shi musulunci yake yi amma yana yawan cewa shifa yana girmama kowane addini kamar dai shi Sharukan din domin za zaka gan shi a wurin bautar wannan da wurin bautar wannan to salman khan ko kuma sallu bai ko jan kamar yadda wasu ke kiran shi mm. na da yan uwa hudu da suka kunshi maza biyu wato arbas khan da sohel khan sai kuma mace guda arpita khan eh, wato albira khan kana akwai wata kanwarta daban duk da cewa ita yan riko ce ita ce arpita khan din amma zaka ga ya ma fi ji da ita fiye da ainihin ita kanwar shi ta jini albira haka to idan muka kalli rayuwarsa ta fim wato salman khan sunan da yake amfani da shi a industry ya fara shiga harkokin fina-finai da karancin shekaru kasancewarsa a halin mai alaka da masana'antar e domin ya fara fim din shi ne a shekarar 1988 wato shekara guda gabanin takwaransa da muka faɗa sharukan kenan ya faru kuma ya faru ne da karamin mataki a wani fim mai suna biyu hmm. eh, amma bayan wannan fim ne duniyar fina-finan shi ta fara haskawa da men farikiya eh, duk da a shekarar haka <laughs> eh sai a 1989 ne hmm. fim din da ya fita domin mutane da dama ma wato a 1989 ne hmm. shi man pariki ya fita to mutane da dama ba su san ma wancan biwi fim din shi na farko ba kenan sai men farikiya aka fi sani ah, kamar ni yanzu ai men farikiya din nake so haka eh, to shi wannan fim ana ganin har yau jarumin bai yi wani fim da ya kai shi tasiri ba hmm, hmm. kasancewar wanda ya kafa tarihi wajen ninninka kuɗin da aka kashe wajen sa kuma ya samu karɓar da ta kai har an fassara shi zuwa yaruka bakwai tun a wancan lokacin wato tun kafin a fara wannan harkar fassara fassara eh to an mm. fassara shi har a yaruka bakwai a wancan lokacin to zuwa yanzu salman kan ya haska a fina-finai fiye da ɗari waɗanda suka kunshi wanda yake matsayin jigo ko kuma wanda ya fita ta musamman kuma a matsayin wato abokin jigon fim sai dai waɗanda suka fi yin shura a cikin fina-finan shi akwai hamab k hankor ko kuma da kuma hamsar sathe kana karan arjun sai biwi number one hmm. shi wannan wato hamsat sathe din a'a shi wato karan arjun an gansu sun fito ne tare da shi wancan jarumi sharukan haka akwai fina-finai irin su wanted sai da bank na daya da na biyu sannan ready da bodyguard akwai irin su ecta tiger sai tiger zindahe akwai cake akwai bajrangi bajan akwai sultan tiger su ne dai fina-finai na baya hmm. bayan nan tiger na uku kenan da ya yi a kwanan nan to ana son ya salman kan a matsayin jarumin da ya fi samar da fina-finai da suka fi kawo kuɗi a tarihin masana'antar bollywood eh yayin da a shekarar 2015 da 2018 ya shiga sauhun jarumai mafiya tsada a duniya eh to a shekarar kan kan din da ya kane eh, kane sun yi kane eh, kane dan ana ganin ma sun hana ruwa gudu sun ki bawa kananan jarumai dama tasowa to a shekarun 1990 Salman kan ya taba zama jarumi mafi kyau a duniya ka san wato Allah ya kawata masa halitta A shekarar casa'in Salman Khan ya taɓa zama jarumi mafi kyau a duniya yayin da har yanzu yake a matsayin jarumi mafi ɗimbin magoya baya a Indiya. To baya ga kasancewar shi jarumi Salman Khan fitacce ne wajen gabatar da shirye-shiryen gidan talabijin haka zalika yana gudanar da ayyukan jin kai karkashin gidauniyarsa ta Bin Human. Duk da kasancewar Salman Khan fitaccen jarumi ya game da tarniki iri-iri da suka kunshi tuhumar da ake masa ta tuki cikin maye da ya kai ga kisan mutum mm-hmm. sai kuma kisan barewar daji yayin wato shirin fim ɗinsa na Hamsat Sadhe a tara kenan. To idan muka duba tsatson Salman Khan zamu ce tabbas ya yayi kamanceceniya da na Shahrukh kan domin shi ma kakanninsa dan kabi wato kakansa dan kabilar fashin ne da ya yi hijira daga afghanistan zuwa india to bayan kasancewar shi jarumi salman khan kuma fitaccen mai zane ne haka zalika mawaki domin akwai fina-finan shi da dama wanda shi ne ya rera waken su haka e a tsawon lokacin da ya haska a masana'antar ta bollywood ya lashe kyautuka da dama kamar dai takwarin nasa tun a kuruciya kamar yadda mai tambaya yayi salman khan bai yi aure ba har yanzu To Azima eh, Bashir Aminu mun gode da wannan bayani da kika mana. To madalla. To madalla da fatan mai sauraro ya fa'idantu da wannan amsar da aka bayar. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International. Muna dakon tambayoyinku ta adireshinmu na imel akan RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun jika. To madalla. da wannan ne za mu je ga tambayar mu ta gaba wadda ke cewa don allah ina so a bani takaitaccen bayani dangane da wannan shahararren bikin nan da ake kira carnival wadda ke gudana a kowace shekara a birnin kalaba da ke yankin niger delta wannan tambaya ta fito ne daga awwal sabule tela da ke layin garba jibiya a garin jos babban birnin jihar plateau nigeria akan wannan tambaya ce wakilinmu na yankin Niger Delta Murtala Adamu ya zanta da wani masanin al'adun gargajiya mazaunin yankin Abdullahi Sha'ban wanda ya amsa mana tambayoyin kamar haka. An kirkiro da carnival bikin raya al'adu a zamanin wani gwamna ne aka kirkiro da wannan abin kuma ake yin sa har yanzu. A shi dai carnival an kirkiro ta ne zamanin Donald a shekara ta 2000 lokacin da ya hau mulki ya kokari ya kafa ta to gashi har ya mai da ita doka ta jiha wanda a yanzu wanda za da daman kashe wannan su ne kawai eh, gwamnatin soja amma dai na farar hula ne ta zama doka na jiha kowane shekara sai an wannan carnival din a yanzu dai da kafata zuwa yanzu za ta samu kamar shekara ashirin uku gashi ana yin ta ada a iya al'adun jihar kaɗai ake nunawa da ƙananan hukumomi sha sai gashi abin ya koma na ƙasa da ƙasa me yasa yake ja haka a wato shi dama shi wanda ya kafata shi aini donald kenan da ya kafata ana hada da na al'adun gargajiya na jiha da kuma na yara da kuma kamar yadda brazil suke nasu to to wannan lokaci ana samun manyan baki na kasashe da suke zuwa wannan carnival to da allah ya ci gaba ana ta tafiya gwamnatin da ta shuɗe gwamnatin a kuma da ya zo sai shi kuma ya kara da 'yan mashin manya-manyan mashin din nan su ma yanzu haddata su ake yanzu abin da ake yi za a yi na mashin a yi na wasan 'yan gargajiya da na yara lokaci ɗaya sannan kuma a yi na uwa uba a ranar 28 a kowane eh, watan disamba baya ga baki yan kasashen waje suke zuwa shin na lura ma kamar akwai wasu da suke zuwa daga cikin arewacin najeriya zuwa nan kalaba eh a takaice dai a lokacin da aka kafa ta aka fara ta shi donald yana ware kuɗi ya tura ya ɗauko 'yan dawakai a daga arewa saboda su ma ya zama suna nuna irin gargajiyan da muke da shi a arewa to da tafiya ta yi tafiya ne abu kuma yi gagara yanzu sai aka mai da shi aka yan arewa ba su cika zuwa ba amma daga cikin mu wanda suke aktin din fim irin su moda yawanci suna iya sponsorin din kansu su zo su ma'ai carnival din da su to amma kamar dan shekara biyu dinan da ya wuce zuwa uku ba su samu halatta ba to mu san wannan shekarar da mun ce wala Allah su halatta wala Allah ba su halatta ba sai dai kuma Allah ya kai mu tukunna ta fuskar tattalin arzikin kasa da jihar kuma fa ya kake kallon wannan carnival din ko akwai wata ko akwai wata fa'ida da gwamnatin ke samu ta jihar ah, a takaice akwai barin fara ta ta tattalin arzikin kasa a ita dai jihar kurosiba tana samun kudaden shiga ta wannan hanya ta inda ko suke samu baki za su zo su kwana a hotel kuma hotel din suna biyan haraji mai tsoka to kaga ta nan ake samun haraji sannan kuma su ma'aikatan hotel din su ma su ma suna biyan haraji to kaga ta inda suke samun kuɗin shiga kenan ita eh, gwamnatin jihar kurosiba. wace karuwa daga wace karuwa da fa'ida al'ummar jihar da suke waɗannan abubuwan suke karuwa da shi abin da suke karuwa masu yin kasuwanci wato kaga idan baki suka zo suna ganin wani abu da suke siya kuɗi na ɗan yawaita a hannun mutane to fa'ida da suke samu kenan ya kake lura yadda ake yin bikin a da da kuma yanzu wani ci gaba aka samu yanzu a to shi dama wanda ya kiro abu dama da wanda ba shi ya kiro kawai akwai bambanci shi donald da ya kirkiro ta ya ba ta babban mahimmanci wanda baya wasa ita to gwamnatin da ta zo na baya ta bi sahun shi amma gwamnatin da ta shuɗe ta baya bayan nan gwamnatin a yare to a gaskiya ya canja mata fiska wanda kuma gabaki baki daya ba kamar yadda aka saba ba kana nufin an samu ci gaba ko sauyi mai kyau a to sayukan da ya kawo a gaskiya ba sayuka bane mai kyau saboda bai ba ma abin mahimmanci kan da shi wanda ya ya bayar ba to amma a yanzu gwamna na yanzu ya dawo duk wani canje-canjen da gwamna da ta shuɗe ya canja shi ya canja ya dawo da shi ainihin kamar wanda ya kirkiro ta shi Donald Trump. To ma dalla da wannan ne za mu ja labulan shirin a daidai wannan lokaci a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. da kuma wakilinmu na yankin Niger Delta Murtala Adamu Ibrahim da Azima Bashir Aminu da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara naku na Siru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.